Tambaya ta sha shida, waye farkon wanda ya imani da manzancinsa? Amsa, daga cikin maza, Abubakar Siddiq, daga cikin mata, na na Khadija 'yar kuwailit daga cikin yara, Aliyu ɗan Abu Talib, daga cikin ‘yantattu, Zaidu ɗan Harisa, daga cikin bayi, Bilal ɗan Rabah, Allah ya yarda da su da wasunsu.